Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau muna sha uku ga wata mai albarka, watan Ramadan, hijiran manzon Allah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar, wanda ya zo a yau ɗin muna nufin yau tara ne ko goma. goma ga watan bakwai dubu biyu da sha hudu to kamar yadda sanarwa ta gabata abin da ya haɗa mu a wannan masallaci a wannan guri a wannan rana shine abin da ya shafi wato wa'azi ko karantarwa wanda ake tsarawa a wannan majalisa domin ci gaba da faɗakarwa a cikin wannan wata mai albarka saboda hadisai da suka zo da yawa cewa kowa ya ƙoƙari ya yi wani aiki da zai samu gafara Allah da shi kafin watan nan ya wuce wanda kuwa duk ramadana ya kama kwana talatin ko ashirin da tara kusan awa a ɗari bakwai da ashirin su wuce kaf baka samu damar da za ka yi wani aiki da Allah zai maka gafara saboda shi ba to idan Allah ya kai ka wuta ya sa ka a ƙuryarta can ƙasa kenan mala'ika jibril ya wannan addu'a annabi ya amsa masa da amin wannan ya sa idan ramadana ya zo kowa yake bazama ya kama can kama can yi sallah ne yi azumi ne yi istighfari yi hailala taimakawa wancan ciyar da wancan ɗauki wancan aje wancan duk dai a ciki a samu wanda allah zai karɓa a cikin ayyukan nan mu samu gafara allah da jin kansa da rahamarsa da tausayinsa kuma dama Allah mai kirki ne mai alkhairi ne mai rahama ne mai jin kai ne mai tausayi ne ba za mu rasa abin da Allah zai karba ba insha Allahu tabaraka wa ta'ala ba dan mu ba ba dan munanan ayyukan mu ba sai dan tausayinsa da rahamarsa to Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe wa ɗan adam kamar yadda taken muhadarar mu ya nuna wato bayani akan yawaita ko hanyoyin alkhairi suna da yawa lokacin da al'imamun nawawi a cikin riyadu salihin ya yi babi ya sa masa babu kasaratu turuqul khair babin da ke magana a kan hanyoyin alkhairi suna da yawa da shek muhammad bin salih usaimin yake sharhin wannan babi sai ya ce usul wato tushe na ayyukan kwarai guda uku ne akwai abin da ake kira badani akwai abin da ake kira mali akwai abin da ake kira mu min albadan wal mal wato aikin alheri zaka iya yinsa da gangar jikinka kawai kamar ka tashi kai sallah ko kai azumi ko kai haji ko kai wato istighfari ko kai hailala ko kai umarni da kyakkyawa ko kai hani da mummuna at-takbiratu sadaqa wa tahlil sadaqa at-tasbih sadaqa al-kalimatu at-tayyiba sadaqa al-kalimatu at-tayyiba wacce za ka faɗa da bakinka akwai min haisu asliha akwai min haisu usulubiha ita kalma mai daɗi iri biyu ce akwai wanda asalinta mai daɗi ce kamar ka ce subhanallahi kaga wannan kalma ce mai daɗi walhamdulillahi kalma ce mai daɗi wala ilaha illallahu kalma ce mai daɗi wallahu akbar kalma ce mai daɗi wala haula wala quwwata illa billah kalma ce mai daɗi salatin annabi kalma ce mai daɗi istighfari kalma ce mai daɗi karatun ƙur'ani kalma ce mai daɗi wannan shine kalma mai daɗi min haisu asliha akwai kuma kalma mai daɗi min haisu usulubiha min haisu usulubiha shine kalmar da za ka faɗe ta ga wani ya ji daɗin ka gaya mas kama assalamu alaikum wa rahmatullah an tashi lafiya yaya gida ya iyali ya kasuwa ya jiki to Allah ya ba da lafiya Allah ya karo alkhairi Allah ya albarka ka kalmomi ne da kake gaya mutum yake jin daɗin su to kaga usulubin yadda ka faɗe su suna kwantarwa da wanda aka gaya masu rai kuma yana jin daɗi wannan su ne min haithu uh, usulubuha wato kalmomi masu daɗi gane ga yadda ka sarrafa su har kaska hankalin wani ya kwanta ta hanyar jinsu to akwai a albadani din ya haɗa duk waɗannan ayyukan da mutum zai tashi ya yi a ƙashin kansa domin neman lada wani shi ake kira amalin khairi albadani sannan akwai wanda yake mali shi kawai kuɗinka za ka bayar ba sai jikinka ya motsa ba ka fito da dukiyarka ka yi wani aikin kirki wanda za ka samu lada ta hanyarsa mafi alherin wannan shine ciyarwa kamar yadda Allah ya faɗa wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan waya timan wa asira ka samu mai jin yunwa ko mai bukata ka ciyar da shi na biyu shayarwa Allah ya ce a su ƙayatar haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir shayar da ruwa ka yi rijiya ko kai famfo ko kai burtsatse ko kai bohol ko ka je inda babu ruwa kai musu ruwa suna sha suna wanka suna wanki ladan da za ka samu a nan ba kaɗan ba ne a sa'adu bin ubada radiyallahu anhu mahaifiyarsa ta rasu ta bar dukiya mai yawa amma ba ta yi wasiya ba saboda mutuwar irin mutuwar fuji'a din nan ce wacce baka shirya ba baka yi zato baka yi tsammani ba ka fita wata harka kawai sai ka faɗi ka mutu to sai ya zama ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ice ya rasulallah mutuwa ta yi wa baba ta gaggawa na san yadda na santa da ta samu dama ko ta samu lokaci ko ta samu iko za ta yi wasiya cewa a ɗauki wani abu a cikin kuɗinta a yi mata sadaka to amma mutuwa ta mata gaggawa kana ga yanzu idan na yi wani aikin kirki da sunanta zai amfane ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaika bilma'i ka je ka gina rijiyoyi wani da na taɓa gaya masa wannan hadisin sai da yawa babansa rijiya talatin da bakwai ice malam a kira masu wa'azi su shiga ƙauyuka duk inda ba rijiya a rubuto mu aka shiga ƙauyuka tsakanin garko tsakanin wato garuruwa daban har wasu garuruwa aka tafi irin su a zuru ƙasar zuru cikin kebbi state da kuma cikin ƙasar kano cikin ƙauyuka inda babu rijiya ya dinga gina rijiya sai da ya gina wannan adadin ya ce di yayi ne wannan da sunan mahaifinsa da mahaifiyarsa saboda shi ma ya koyi da sa'ad bin ubada da ya tambayi annabi cewa Eh, in yi wa babarsa aikin alheri za ta samu lada manzo Allah ce kwarai musamman ma ruwa inda ake bukatar ruwa saboda ruwa abokin rayuwa ne duk inda kai wa mutane rijiya ko kai musu famfo kai ka musu burtsatse ko tuka-tuka ko bohol to ka raya gurin za ka ga da ruwan za a dinga sha ana wanki ana gini ana sauran ibada sallah alwala wanka duk da wanki duk da ruwanka za a dinga yi kaga ladanka kenan bai da iyaka saboda duk wani motsi da dan adam zai yana buƙatar ruwa saboda aka yi ce alaika bilma ka je ka gina rijiyoyi domin amfanin mahaifiyarka saboda aka kaga wannan shi ma shayarwa aiki ne na gari bayan ciyarwa sannan abu na uku shine ri'ayatul aitam taimakawa marayu marayu dinnan da iyayensu suka rasu suka basu suna ƙanana domin maraya shine wanda babansa ya rasu a lokacin da yake bukatan baban ka san lokacin da kake bukatar babanka ai abubuwa biyar kake so ya yi maka ya ciyar da kai ya shayar da kai ya tufatar da kai ya tarbiyantar da kai ya tura ka makaranta to mutumin da ba shi da uban da zai masa abu biyar din nan ai kaga ya zama abin tausayi shi yasa Allah ya zarge mu yace kalla balla tukrimunal yatima ga kunan ba kwa son girmama maraya wannan zargi ne Allah yake ga mutanen da akwai maraya a unguwarsu ko a garinsu ko a ƙasarsu ko a yankinsu amma suka ban marayan nan cikin talauci da damuwa wannan ya sa a ƙasashe da dama za ka ga akan buɗe gida a kira shi baitu ri'ayatul aitam ko kafalatul aitam ko ri'ayatul aitam wato gurin kula da marayu ko wurin ɗaukan nauyin marayu saboda aiki da wannan hadisi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ana wa kafilul yatimi ka ni fil janna da ni da mai ɗaukan nauyin maraya haka za mu zamo a cikin aljanna sai ya haɗa wannan kaga tsakanin wannan da wannan zai kai kilomita nawa tsakanin wannan ɗan yatsan da wannan ɗan yatsan ina masu awo suke mita nawa kenan santimita nawa ne ya kai uku ko hudu ko biyar ko two and a half to kaga ba nisa kenan ma'ana tsakanin makotakanka da annabi kenan duk makotan annabi masu kula da maraya ne tunda unguwar da annabi yake ai ta ce karshe a cikin aljannar firdausi to nan duk masu kula da maraya za su kewaye unguwar annabi da gidan annabi da su yi makotaka da nan wannan kwatas din gra din da da sahabban annabi suke to nan za a sa masu ri'ayatul aitam masu ɗaukar nauyin marayu su yi musu tufafi su ba su abinci su ba su sutura su kai su makaranta su ɗauki nauyin maganinsu sannan kuma su kula da su da iliminsu har su kai lokacin da za su zama su ma sun iya rike kansu idan marayun marasa shi ne idan kuma marayun masu shi ne to a tsaya wajen kula da haƙƙinsu ka a bari wani ya zo ya durmushe masu haƙƙi ya cinye a tsaya a tsayin daka cewa babansa ya mutu ya ba masa miliyan biyar to amma shi bai san yadda zai kula da ita ba sai aka samu wani ruge sai ya zo ya buga wato rubda ciki akan wannan kuɗin to sai a samu wasu su kafa ƙungiya na ƙwatowa irin waɗannan marayu haƙƙinsu daga hannun wanda suka danne shi sa Allah ce wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ganiyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda talaka ne Allah ce an baka ajiya kuɗin marayu kana juyawa in kana da kuɗi kana da wadata to ka dinga ɗauka a cikin na marayu ka dinga ciyar da su da ribar idan ku kai talaka ne aka ɗauki dukiyar marayu aka baka to Allah ya amince maka ya yarje maka ka dinga ci a cikin ribar in an samu ribar dubu biyar ka ci dubu ɗaya misali ko biyu ka ba su dubu uku a cikin riba za ka dinga ci ba uwar ba don kar ta ƙare to ashe kenan kaga Allah ya ɗauki nauyin kula da maraya to sannan abu na uku shine ciyar da mata gwagware mata zawarawa wato ba za ka san zawarci wani irin maraici ne ga mace ba sai in kana da kanwa ba zawara ko kana da ya ba zawara ko kana da ya ba zawara ko kanwar babanka ko kanwar babanka tana zawarci a gida mijinta ya mutu ya batta da 'ya'ya ko ya sake ta da 'ya'ya kun san maza mafi yawansu azzalumai ne idan wallahi kuwa wannan gaskiya ce ina cikin maza amma dole faɗi haka dalili mafi yawa mutum ya saki mace da 'ya'ya ko baya ɗaukar nauyin yaya alhalin in ka saki uwa ai baka saki 'ya'yanta ba kuma sakin mace bai ɗauke maka cin 'ya'yanta ba bai ɗauke maka shan 'ya'yanta ba bai ɗauke maka sutura 'ya'yanta ba bai ɗauke maka maganin 'ya'yanta ba bai ɗauke maka kuɗin makarantar 'ya'yanta ba ko tana gidansu da 'ya'yan nan sai ka ci gaba da kai waɗannan kuɗin in ma ka sake ta ne don ka huta to saki ba hutu ba ne mafi yawa domin nauyin da yake biyo saki ƙara ka riƙe matar yanzu ka saki mace akwai nafaƙatul idda ba kowa ke ba da nafaƙatul idda ba idan tana da ciki akwai nafaƙatul hamli idan akwai kuma mutu'atul dalaki. bayan ta gama idda din nan za ta tafi gida to ana so ka kawo wasu dubbinai mai yawa ka bata wanda za ta rage zafi ta dan juya ko ta dan ci kafin Allah fito mata da wani mijin sannan akwai rada'a shayarwa akwai kuma hadana reno da za ta wa ɗanka har shekara goma sha takwas waɗannan dole a buɗe akawun ka dinga saka mata wannan kuɗin wata da ka ji alat albashinka ya shigo kai kuma sai ka cire mata nata ita ma ta ji alat cewa haƙƙin marayu ya shigo haƙƙin waɗanda aka saki uwarsu ya shigo to wannan tunda aiki za ta yi maka reno din na ai aiki ne wasu ma malaman suna ga tana da 'ya'ya da yawa ka ba ta gida da za ta zauna a gidan ta reni 'ya'yan domin ba a gidan babanta ya kamata ta reni 'ya'yanka ba domin gidan babanta ai ba gidanka ba ne kuma ba nan ya kamata a je a reni 'ya'yanka ba in ka sake ta kai sai ka kwashe kayanka musamman inda 'ya'ya da yawa sai ka bar mata gidan kai ka je ka kama haya ko ka sai mata wani gidan kuka kama mata haya ta zauna ta reni waɗannan 'ya'yan da ka kore ta da su to rashin yin wannan ya sa mata suke zama abin tausayi ita gashi watakila shekarunta sun nisa lokacin da ka aure ta tana budurwa yanzu kuma ta tsufa ka sake ta wa zai zo ya aure ta da wannan gayyar jesh jeshil aramram da wannan bataliyar tata wa zai zo ya aure ta da bataliya duk wanda aka ce masa 'ya'yanta biyar ko 'ya'yanta bakwai ko 'ya'yanta goma sai ya ce a nemo masa mara ko mai ɗaya. kaga ka cuce ta kenan ka karar da rayuwarta kuma ka wurgar da ita to waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a taimaka musu ya ce as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah ku duba kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'im wa kas sa'im manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake daukan nauyin wato armala wato bazawara wacce dai ko mijinta ya rasu ya batta da 'ya'ya ko aka sake ta da 'ya'ya wanda yake ɗaukar nauyinta yake kula da ita kamar wanda ya fita jihadi ne na ɗaukaka addinin Allah na biyu kamar wanda wato ya tsaya tsayuwar dare yana ta sallah ne bai taɓa fashi ba na uku kamar wanda yake azumi ne kullum a wajen Allah sunansa mai azumi kullum a wajen Allah sunansa mai tsayuwar dare kullum a gurin Allah sunansa mai fita jihadi saboda ya taimaka waccan baiwar Allah da take zaune a gida to kaga wannan shi ma aikin alheri ne sannan akwai ibnu sabil za ku ga Allah yana yawan faɗa wajen ciyar da dukiya ibnu sabil matafiyi ko irin 'yan gudun hijira ko irin wanda yaƙi ya fatattake su yanzu kawai muna zaune a kano sai gashi ana ta sauke mutane a jirgin sama ƙasar saudiya ta yo kora mutanen nan sun yi kuskure sun yi ganganci asali iyayenmu da kakanninmu sun tayi sun tafi saudiya suka samu guri mai daɗin zama shine maka suka yi su. sai suka manta da dangi da 'yan uwa haka ita haihuwa ana cin shinkafa kaza ana shan ruwan zanzam aka tara 'ya'yan nan ba a kawo su cikin dangi an nuna musu 'yan uwansu ba har wani uban ya rasu su ma sun haihu sun rasu an manta da usul ma'ana 'yan wani gari ne a najeriya 'yan wani gari ne a gombe 'yan wani gari ne a kano 'yan wani gari ne a sokoto 'yan wani gari ne a katsina wani ya ce mana shi kansa yanzu shekararsa saba'in da biyu shekara saba'in da biyu shi ma kuma babansa aka haifa a can akwai wani da ya ce mana shi tafiyarsa saudiya yau shekara hamsin da tafiyarsa sai muka ce tunziya za ka yi ka gane gidanka da 'yan uwanka ya ce shi dai kawai in an kai shi tashar kuka tashar kuka kuma ta tashi tun shekaru talatin baya ta tashi tun lokacin ta tsine shekara 34 tasha kuka ta tashi daga inda take aka mai da gurin gidan jarida gidan sa'adu zungur inda ake buga triumph to yanzu ya zaka ka iya kai shi gurin kuma har ya gano hanyar da zai biya koma gida gari ya canza al'umma ta canza kun ga ashe kenan duk inda ka tafi bakunci ko ka tafi aiki to ka dinga nuna wa 'yan uwanka asalinku kana nuna 'yan uwanka danginku domin ɓacin rana ake gudu ba mu gama da matsalar wannan ba sai ga mutanen bangi waɗanda suke 'yan santarar afirka su ma ɗaruruwa an fatattako su an kashe wasu ba shiri su ma an zo an jibge mana su ɗaruruwa an zo ana tambaya wani abin da ya iya riƙewa ya riƙe sunan garinsu amma ba zai iya faɗar kuma kowa a garin ba shi ma sama da shekara ɗari da 150 iyayensa suka yi hijira suka koma can wani sama da shekara ɗari. saboda haka ya san shi ɗan najeriya ne ko ɗan kano ne ko ɗan gombe ne ko ɗan sokoto ko katsina ko bauchi ko maiduguri amma ba zai iya faɗan waye danginsa a gurin ba sun je sun zauna suna ta haƙar diamond suna ta arziki to yanzu rigima ta ɓarke duk inda aga musulmi ana kashe shi an kwaso su ba zato ba tsammani an zo an jibge rusan yan uwansu ba to irin waɗannan su ne musharradin dukkansu za ka sa cin ibnu sabil ana nan ana nan cikin azumin na aka bugo min waya daga wukari ga mutane can sama da 400 sun sauka a kano yaƙi ya barke a wukari mutane sun yi hijira sun je sun sauka unguwanni ba a san daga inda suke ba sun bar gidajensu da iyalansu da matansu da yansu suna buƙatar taimako kaga irin wannan musharradin ibnu sabil to da kaji irin wannan in kana da hali shi sa ake son a yi irin wato irin wannan hayatul igatha irin ƙungiyoyin ba da gudunmawa na gaggawa irin da an samu irin wannan su ambaliyar ruwa su gobara su abubuwan da abin da harisa irin su tsuntsaye zo su cinye wa mutane amfani duk dai wani bala'i da zai fada wa dan adam ya zama akwai wani shiri da tanadi a ƙasa wanda musulmi suka yi na kuɗi domin ba da gudunmawa ga irin waɗannan mutane da bala'in yaƙi ko rigima ko tashin hankali ko annoba ko kwalara ko ambaliyar ruwa ko gobara ko wani dai abu ya fatattako su duk wannan yana cikin inda ake sarrafa dukiya wanda ibn sabil shine farko duk kuma musharradina sun shiga karkashi sannan akwai abin da ya shafi miskini za ku ga Allah yana yawan faɗan miskini shine wanda ya farka ba abin da zai ci yau ko zai yana da abin da zai cin amma ba zai ishe shi ba to irin wannan miskini Allah yana yawan faɗar sa alqur'ani yana faɗa wala tahadduna ala ta'amil miskin wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal au fakku raqaba aw it'amun fi yawmin zi masgaba yatiman za maqaraba aw miskinan za mataraba ko yan wuta ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin suka ce ba ma ci da talakawa hakanan kuzuhu fa gulluhu summa aljahima salluhu summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquhu innahu kana la yu'minu billahi wala azim wa la yahuddu ala ta'amil miski kaga baya cewa a ci da mutane ma laifinsa ne bayan kafirci wanda ya kai shi wuta ashe taimakawa masu karamin karfi masu karamin karfin nan suna da bangarori da dama shi yasa Allah ya ce yas'alunaka ma za yunfiqun suna tambayar ka me za su ciyar wa za su ciyar yaushe kuma za su ciyar qul ma anfaqatum min khairin falil walidaini farko ka fara ci da iyayenka akwai waɗanda suke barin iyayensu cikin galabaita suna da arziki amma iyayensu suna cikin wahala ba zai yi wa iyayensa ɗinki ba ba zai wa iyayensa ba zai ba su cikakken abinci da sutura da magani ba ko matarsa ta hana ko 'yan uwansa sun hana ko abokansa sun hana ko ƙauro ya sa ya ba iyayensa a ƙauye cikin wahala shi ya zo ya ka tafaren gida a birni ya zuba ac ya sa kayan alatu amma iyayensa suna cikin wahala suna cikin kunci ba zai ɗauko su daga cikin wahala su ma ya sa su cikin jin daɗi tunda shi ma Allah ya jiyar da shi daɗi ba to wannan barin iyaye cikin wahala ko barin iyaye cikin nakasa ko cikin kunci kana da arziki wannan yana daga cikin abin da ake zargin mutum in bai yi ba falil walidain wal aqrabina aqrabina sune danginka sun hada bangarori guda kusan biyar akwai yan uwanka shakikai da yan uwanka li abbai da yan uwanka li ummai wanda suke cikin talauci da bukata in Allah ya hore maka to kai ne mai arziki a dangi sai kai hakuri da su komai aka tashi wanda duk matarsa ta haihu sai a zo ka wajen karɓar rago ba yadda za ka yi wanda zai aure ya ce kai zaka biya sadaki wanda katangarsa ta faɗi ce kai zaka taya masa da ita duk haihuwar da aka yi a dangi kai ka haihu duk matar da za a aura kai kai aure duk wanda yake da bukata duk mara lafiya kai ne saboda haka sai ka ga abu ya maka yawa haka fara kuka cewa waya ni kadai duk kowa sai ka mun bukata eh kai Allah ya nuna kai kuma za a kawo bukata sai kai ta hakuri ai kullun a zo ma da bukata ya fi a ce kai aka tsiyata kake zuwa kofar gidan wani kake neman bukata tunda kai Allah ya arzikin sai ka gode masa dama an ce in Allah ya maka arziki sai ya kuma jarabce ka shine sai ka masu bukata su cika kofar gidanka ka ga mutum yana ta zazzara ido wai an cika ma kofa gida to kofa gida ba kake so a cika an ce wani gida ne suna kallon juna to ɗaya wannan mai gidan sai aka bashi kwamishina da aka bashi kwamishina sai jama'a suka suka taru a kofar gidansa irin masu kes din nan na sai da biskit da alewa da masu sai da kati da masu sai da ruwa saboda ana harka kullum ana hidima kofar gidan shi wannan ɗaya makocinsa na nan tsallaken duk sanda ya zo ma ba ko a kofar gidansa shi shi yake sauka a motarsa ya buɗe gate ɗinsa sannan ya shigar da mota ya da rufe gate ɗin nan ku ana ta hidima ba ma wanda ya san ya zo ana nan juyin juyi da aka yi wani juyin juyi shi wancan sai aka sauke shi wanda ya haushi kuma sai ba na nan tsallaken kwamishina sai mutane suka je janyo kes su suka dawo nan tsallaken duk hidimar ta tashi daga can ta dawo nan tunda wancan yanzu babu harka kaga shikenan ba za a aje kes a kofa gidansa ana sai da katin waya ana sai da ruwa da waya da sauransu ba duk sai kowa jawo kes dinsa aka dawo nan tsallake aka cika kofar gidan wannan shi ma wancan aka aka yaye aka bashi to sai kuma ba zai ji daɗi ba ai yace oh kaga duniya jama'an nan da duk kofar gidana suke amma yanzu da ba harka sun koma wani guri to ashe kaga kenan a zo kofa gidanka a cika ana hidima wannan alheri ne zaka gode wa Allah da aka kan mu gaji kan mu kosa mai ta hakuri da in Allah ya hore maka inda akwai ka ba mutum in babu ba shi hakuri ko ba shi abin da ya samu kai kuma godewa Allah da ya zama kai ake zuwa nema gurinka ba kai kake zuwa nema wajen wani ba to wannan shine dangi din dangi kana musu suna renawa kuma sai ta baka haushi wata ran ka yi a ce ka yi kaɗan ko a ce ba yi yadda ake so ba wani ma zuwa zai kawai ba ma zai ce ba ni dan Allah ba caje kai ya akai ne kwana biyu dan abin da kake ba mu shuru ka kuma ya lissafa ya ce bata cika ba na kwanci kyauran nan na ga dubu ɗarin na akwai dubu ɗaya da bata cika ba ciko to sai kai haƙuri wannan shine wato akarabi na kenan su akarabi na sai an yi haƙuri da su saboda anan zumunta take anan lada yake don haka anan haƙuri yake anan juriya take wal yatama da marayu wal masakin wa bani sabil wa ma taf'alu min khairin fa inna allaha bihi alim duk abin da kuka aikata na kirki Allah yana sanar da shi to sannan sai abin da ya shafi taimakawa kuma addini taimaka addini yana da fuskoki da dama shi ma akwai na kuɗi akwai na jiki daga cikin na kuɗin akwai gina masallatai man bana lillahi masjidan banallahu lahu mislahu fil janna wanda ya gina masallaci don Allah Allah zai gina maka kwatankwacinsa a gidan aljanna saboda haka an ce a lokacin sayyidina Umar sai da ya gina masallatan juma'a dubu goma sha biyu ko ina ana sallar juma'a saboda ya san falalar da abin da annabi ya faɗa abin da aka kirga kenan masallatan da ake juma'a kamar yadda sallabi ya kawo cikin tarihin sayyidina Umar cewa sai da aka gina masallatai dubu goma sha biyu na juma'a banda na kamsu salawati a lokacin sayyidina Umar kun ga ashe kenan yawaita masallatai a cikin al'umma amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi bina'il masajid fi dur wa an tutayyab wa tunazzaf annabi yayi umarni kowace unguwa a gina masallaci sannan ya ce a kafa masa kwamiti a dinga kula da tsaftarsa a dinga kula da kamshinsa a dinga wanke shi ana gyara shi ana masa fenti ana cire yana ana goge shi sannan a dinga fesa masa freshener da turare masallaci yana bukatar wannan gata shi abu ne mai rai to kaga gina masallatai yana ciki sannan gina makarantu waɗanda za a koyar da yara addini da ilimin zamani da na sana'a wannan yana daga cikin aikin kirki da za a yi da dukiya bayan masallaci sai makaranta shi ake cewa masallaci da makaranta ku gina masallaci domin sallah ku gina makaranta don koyan sallah kaga ka shiga makaranta a koya ma sallah ka shigo masallaci kai sallah saboda haka yin makarantu musamman bangaren nan uku masallaci yanzu ana iya yin majalisi ana koyar da magidanta amma matan aure suna bukatan a yi musu aji domin a yi musu sharhin abubuwa daban-daban haka yara suna bukatan a yi musu aji domin a yi musu sharhi shi babban mutum shine baya bukatan dogon sharhi ka bar shi in ya zo za ka gan shi a gaba kwana biyu baka gan shi ba sai ka kira ka ce kwana lafiya lau shi ka sa shi a aji ma in ka sa mutum ɗari masu magidanta a aji to ba za a yi wata biyu ba za su dawo ishirin so da shi ba a mafaɗa ba a neman sa ba a bashi aikin gida ba a bashi aikin waje kawai kai kamar yadda malam ya bude tafsiri yake to kowa ya saurara abin da ya kakkama shi kenan ba babu babu eh, jarabawa babu interview shikenan kawai kowa abin da ya kwasa kenan yana da tambaya daga hannu saboda haka kun ga ashe yin makaranta yana da mahimmanci domin da mu da 'ya'yanmu da mu mu samu ilimi ya zama an bude shashin matan aure ana ilmantar da su barin matanmu da muke da jahilci yana daga cin abin da ya cuci 'ya'yanmu domin abin da yaro yake fara sani a duniya ita cewa ita ce babarsa idan abubuwa da yawa za su taso babarsa bata koya masa ba to ba fa inda zai je ya koya kuma ku kula duk sanda ka auro mace mai ilimi Za ka ga 'ya'yanka sun tashi da ilimi domin za ta kokkoya musu wasu abubuwan tun kafin su fito makaranta kuma an ba su wani aikin a gida a makaranta ita za ta taimaka musu ko a addini ko a zamanance ta warware musu so da haka sai ka ga nan da nan sun koyi abubuwa daga babarsu shi sa an ga wani yaro an ba su irin homework din nan da ake ba yara yana ce ma abokinsa don Allah ka gaya baba ka za mu zo ta koya mana domin mu baba mu jahila ce ita baba su ba alimin addini ba na muhammadiya ba na zamani so da ka ƴaƴanta in sun zo sun ce baba tuna mana ko koya mana ko baba an ce za a dake mu in bamu iya ba ita ma bata iya ba sai dai a dake ta to kaga ita ko ba mai dukan don haka shine suke shiga makota wata take koya musu karatu wai har yara sun gano baba su jahila ce to kaga akwai matsala saboda haka a gina makaranta yana daga cikin babban aiki a kowace unguwa a yi masallaci a yi makaranta waɗannan zuwa su taimaka wajen tarbiyyar al'umma duk mutanen da suke jikin masallaci ku kula 'ya'yansu suna samun tarbiyya in dai mutum zai dinga kamsu salawata a jam'i to ya samu kariya mai yawa da an kira sallah ɗebo 'ya'yanka ka tawo masallaci to wanda ya saba zuwa masallaci har ya zame masa jiki ku kula da kyau duk wanda yake jikin masallaci ya lura da 'ya'yansa sun bambanta da unguwar da ba masallaci da an kira sallah wata za ga yaran ne ma suke fara zuwa kafin iyayensu su fito baba su za ta musu alwala nan dan ta koya musu alwala ta ce maza ku tafi masallaci wani ma yaron kaga har da yadda dumasa da da, abin nan dinsa na, na ibada da sauransu don haka kenan yana da kyau a gina masallatai a gina makarantu sannan akwai rijiyoyi kamar yadda ne bayani suna cin abubuwa da burtsatse da bohol da sauran da sa famfo da gadoji da laburare wajen ɗakin karatu shi ma yana cikin abin da ake yin wasu a wannan zamani kana son kai karatu ba ka da kuɗin siyan littafi ko ba wata wato laburare da aka ware inda ake ba da dama mutum ya shiga ya ilimi to wannan ma yana daga cikin abin da ake so a gina ƙaton laburare da ɗakin taro wanda mutane za su dinga samu suna koyan ilimi shi ma yana cikin aiki na kirki ko na alkhairi da ake bukata a wannan zamani irin su kafila da awiya masu fita wa'azi ƙauyuka su tafi da magunguna su tafi da kayan gwanjo in za ko ta kungiya da take fita wa'azi nan gabas nan tako take da Kano take zuwa za su yi kaya irin gwanjo ɗinnan ɗauri ɗauri da mutane irin kayan da suka sa wanda ba su mutu ba a wanwanke a kulle a basu idan suka je kafin su fara wa'azi sai su kwance kayan na ce to kowa tafi gindin musha ya ɗauki kayan da ya masa daidai isa ya ɗauki na yarsa da na ɗansa sai sun tukuna hani'an mari'an to sannan kuma ya ce to a zo a zauna a yi wa'azi ran za a tafi da likita likita na ya tafi da yan magunguna haka kanana da sauransu da wajen auna lafiya da sauransu a ce to shi shikenan kafin mu fara wa'azi ga gindin bishiyar can akwai likitoci wanda ya san yana da ciwo ya je a wanke masa wanda ya san bai da lafiya ya je a duba shi wanda yake dan jin kaza akwai yan magunguna da muka taho da su kowa ya je ya karba to in aka wuna ana wannan in suka zo jin wa'azi sai kaga abin ya shiga ko lokacin sanya ɗebi kayan sanya a tafi da shi ko a ɗauki takin zamani a ji a rarraba takin zamani kwano biyu kwano ɗaya in an gama kuma a ce a zo a yi wa'azi ko a yi wa'azin a ce to an zo da projector za a nuna yadda ake sallah aikace so da haka dama malami ya nuna yadda ake sallah ya yi alwala ya yi sallah komai sai a zo a sa ga mutanen kauye da san kallo in aka sa projector nan suka hango katan allo mutum yana motsi yana magana nan da ne kaga an cika a gurin duk waɗannan kaga dabaru ne kafila da awiya wanda za su fita wa'azi su ma su tafi da kayan magunguna da kayan abinci da sutura da sauran abubuwa da za a taimaka dan adam ya ji daɗi shi ma kuma ya amshi addinin musulunci ko ya amshi wa'azi ko dai ji an masa wani aikin jin kai ko wani aikin tausayi wanda shi ma yana cikin ayyuka na kwarai waɗanda ake sa wa mutum albarka a ciki kun ga ashe kenan babu bayanin kasratu turqul khair sannan akwai aikin da yake zuwa shi kuma sai kayi da jikinka sai kayi da kuɗinka aikin alheri ne amma ba kuɗin kawai ake so ba jikin kawai ake so ba tashi za ka yi kaje kuma ka yi da kuɗinka misali aikin hajji yana cikin abin da dole ka je da kanka kuma ka ba da kuɗinka ka biya kuɗi a yi maka biza a yi maka kaza ka sai tiket kai kaza sannan kuma ka je da kanka ka yi da sauransu mutukar ba wata rashin lafiya ce mummuna ta sa za ka tura wakilin kai je maka ba kun ga ashe kenan muka duba za mu ga Allah ya buɗe mana ƙofofin alheri marasa iyaka kuma irin wannan tarbiyya aka wa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kullun zuwa suke su tambayi annabi ayyul amali afdal ya rasulullah wani aiki ya fi lada su tambayi annabi wani aiki ne ya fi lada Wannan ran annabi ya ce kayi kaza wata ya ce kayi kaza akwai wanda ya tambaye shi ya ce imanun billah ma jihadun fi sabilihi yace sai me yace birrul walidaini yace sai me yace tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraka ka taimaka wa mai sana'a ya samu sana'ar yi ka ba shi jari auta sana'a da akharaka ko kuma ka aikata abin shi bai iya sana'a ba shi bai iya komai ba sai dai ai abin kirki a ce ungo a ɗauka a bashi sai ce idan ban iya wannan ba sai ce ta kuffa sharraka alan anin nas kakkai wa kowa sharri ka ja bakinka kai shiru shi ma aikin lada ne idan ka rasa aikin kirki to ka ja bakinka kai shiru kakkai ma kowa shari kakka cuci kowa shi ma sadaka ce kawa kanka wani zai zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama wani aikin kirki yafi manzo Allah ce ka ciyar da abinci kowa annabi yana duba irin hikimarsa da irin azancinsa da irin abin da zai iya wajen nuna masa abin da ya kamata ya yi saboda haka yan uwa Allah bai mana roba wajen buɗe mana kofofin alkhairi ba yace fastabiqul khairat ku gaggawa ku sauri ku gasa wajen ayyukan alheri wani guri ya ce sari'u ila magfiratin min rabbikum ku gaggawa zuwa ga neman gafara Allah wani guri yake cewa wa fa'alul khaira ku aikata alkhairi la'allakum tuflihun wani guri ya ce wa ma taf'alu min khairin ya Allah duk abin da kuka aikata na alkhairi Allah yana sanar da shi wani ce wa ma taf'alu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun abin da kuka ta na alkhairi Allah zai cika muku wato ba za a tauye muku komai ba margu ya ce fa mai ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wanda ya aikin alheri ko kwaya zarra ne zai gan shi amma aikin da aka fi so cikin ayyuka biyu akwai aikin da ake kiransa muta'addin akwai lazim ayyukan alheri biyu ne akwai muta'add akwai lazim lazim shine aikin da zai tsaya a kan kanka ka tashi kai sallah ba kowa kaiwa ba to akwai kuma ka ciyar da wani kaga aikin alheri ne da ya fito da gare ka ya je kan wani to malamai sun ce mutum ya dinga haɗa waɗannan ayyukan biyu ka dinga aiki lazim wanda zai amfane ka sannan muta'ad aikin da yake na lada ne amma wani zakawa eh, an ce ma wata ran aikin da za ka yi wani ya amfana ya fi aikin da za ka kai a ƙashin kanka an tambayi imamu ahmad da wanda ya kwana yana sallah da wanda ya kwana yana nazari wanne ya fi samun lada ice wanda ya kwana yana nazari aka ce saboda me ce saboda yana tunkuɗe wa kansa jahilci kuma in ya samu ilimi zai koya ma wani shi ma ya tunkuɗe ma jahilci shi ko mai sallah kansa kawai yake yi wa tunda kansa kawai yake yi wa in ya ce assalamu alaikum ba wanda ya amfana da sa sai shi shi ko mai ilimi zai amfana sannan wasu ma za su zo su amfana da haka yake ganin aikin da zai tsallaka zuwa ga wasu na kirki ya fi aikin da za ka tsaya a kanka ko ya tsaya a kanka ba tare da ya kai ga wasu ba saboda haka 'yan uwa aikin alheri yana da yawa kuma ƙofofinsa suna da yawa kuma kowa ma zai iya yi kuma annabi ya buɗe mana shi da yawa akwai aikin alheri da in ba ka da kuɗi ma kamar yadda sahabbai suka ce ya rasu rasulallah zahaba ahlid dusur bil ujur masu kuɗi sun tafi da lada ya akai suka tafi da lada yace yusalluna kama nusalli suna sallah muna yi wa yasumuna kama nasumu suna azumi muna azumi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim amma sun samu kuɗi suna sadaka mu ko ba mu da kuɗin yin sadaka ya rasulullah da haka sun tsere mana kenan sai annabi ya ce a ah, ku ma ya Allah ya sanya muku abin da za ku yi kalima ɗayi ba sadaka tasbihi ka ce subhanallah sadaka alhamdulillah sadaka wa la ilaha illallah sadaka al'amru bil ma'ruf sadaka wa anan anil munkar sadaka ka taimaki mutum ya ɗora kaya akan dabbarsa sadaka ka taimaka masa ya sauke sadaka wasu suna faɗa kai musu sulhu shi ma sadaka ne kai kana tsakar tafiya sai kaga wannan abin zai sa a yi tuntuɓe ko a ji ciwo ko a fasa taya ko a ji rauni ko a haɗa hatsari sai ka ɗauke shi shi ma sadaka za ka samu ladan sadaka to masu kuɗi da suka ji haka su ma sai suka haɗa da wancan da wannan su ma sai suka dinga waɗannan ayyukan su talakawa sun ɗauka kamar an ware wannan aikin ne dan su ku masu kuɗi ku ci da kuɗi mu kuma mai tasbihi sai masu kuɗin suka haɗa suke yin biyun sai suka kawo ƙara suka ce ya rasulallah kuma kaji kai da kace mana mu yi kaza muna yi ɗin kuma su ma sun zo suna yin irinsa sai manzo Allah ya ce zalika fadlullah yu'tihi man yasha domin ai ba za a dakatar da wani a ce kai ya aikin kirki dan kai kai ba sai ce zalika fadlullah utihi man sha. wannan falala ce ta Allah yana ba da ita ga wanda ya ga dama bayar da ita ashin Allah ya baka dama ta kuɗi ko ta mukami ko ta iko ko ta kaki ko ta ofis ko ta ilimi ko ta mukami ko ta wata mukamin siyasa ko na gwamnati ko na aiki ko na ofis to wallahi dama ce kakkai wasa da ita mai yiwa abin ya maimaitu mai yiwa ba zai maimaitu ba duk inda aka sa ka kafa tarihi in aka ce yau kai ne permanent sakatare a ma'aikatan nan ko kai ne darakta kaza ko kai ne kaza ko kai ne kaza ko kai ne manaja a gurin nan ko kai ne md ko kai ne gm duk inda ka samu dama to ka sana'anta tarihi mai kyau khairun nasi an fa'uhum lin nasi saboda daman nan karewa take in ta siyasa ce shekara hudu in ta aikin gwamnati ce shekara talatin da biyar ka zo ka yi ritaya ka zo kana rigima da fansho da garatuci kaga abin da zai cece ka a lokacin abin da kawa wasu na kirki na samu wani dattijo a gida ya yi ritaya tsohon ma'aikaci ne kullum gidansa cike yake da abinci sai ce malam ka san abin da Allah ya taimake na ci aice wallahi malam lokacin da nake da shi ban yi rowa ba lokacin da na samu dama ban tsuke ta ba duk wanda ya zo ofis ina in dai zan iya taimakonsa na ya ce yau da Allah ya sa na tsufa na yi ritaya na samu kaina a wannan halin duk mutanen da na yi musu kirkiyar su suke rike ni duk inda na shiga gaishe ni ake yi wani sai ce ai wannan shi ya taba samun hannu a kaza na je na yi kaza wannan ce shi ya taba taimaka min na samu kaza ashe ka samu dama kakkai wasa da ita baka san wannan da zaka samu hannu ko ka taimake shi baka san me zai zama ba irin manyan malamai a jami'a kowaye sai kaga suna taiwa ɗalibai mugunta suna kayar da ɗalibi wa wani takama ake na kada ɗalibai hamsin to me kai ɗalibanka sun zama kaza shine abin da za ka yi takama da shi ba ka musu mugunta sun faɗi ba burinka a ce a ƙarƙashin ka mutane sun zama manya ko shi ne takamaka ba ka musu mugunta ba wani ma taimaka wanda bai gane ba yake don ya gane ya wuce ko wani malami a wata jami'a in baka gane ba sai ya ma bayani ko jaraba ake shigo ce baka gane baka yanzu ka ce to kaza ka rubuta sai aka kai shi kara aka kai shi kara cewa ya yake haka yace a ah, yace Allah da zai mana tambaya sai da ya gaya mana amsa yace zai tambaye mu a kabari man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka zai tambaye mu a gabansa an malihi an ilmihi an jismihi an waqatihi yace sai da ya ba mu amsa hmm? wai fa Allah adalci da an ce akwai tambaya a kabari baka san wace iri bace gaban ka faduwa zai ta yi amma sai aka ce za a tambaye ka akan abu uku dan ka shirya nan ɗalibi bai gane ba ba sai a taimaka masa ya gane ba mai amfanin mu <laughs> saboda haka kaga ba mugunta ya kamata kai ba taimaka mutum za ka ya ci ka ƙara masa himma ka ɗauki duk wani yaro ɗanka ne duk wata yarinya yakka ce ta ƙoƙari ta gane in ofis ne wani ya zo neman taimako ko a ɗauke shi aiki kaka kore shi jawo shi baka san watakila aikin da zaka bashi ko damar da zaka bashi ta nan ne kai kuma zaka gina alheri ba sai kaga wata rana shi ma ya tuna an masa sai ya ma wani saboda ka yin mugunta a ofis da yin mugunta a aiki da samun kaki ka zo ka banzatar da addininka da al'ummanka saboda an baka mukami an lillika maka wasu giwaye da wasu shahuna a nan ɗinka an sa maka wasu abin nan ka zo kai ta takama ka watsar da addininka da al'ummanka sai ka gama kaf an maka ritaya sai ka ga ashe baka da kowa ka dawo unguwar kuma ko gaishe ka babu mai gaishe ka saboda kan ka samu dama gina addininka gina al'ummarka gina alkhairi gina ƙasarka gina alheri yi abinda al'umma za ta zo tana sa maka albarka khairun nasi lin nasi mafi alheri shine wanda ya fi amfanar da mutane to muna fata Allah ya bamu duk wata dama da Allah zai bamu Allah ya sa mu sarrafa ta inda za ta jawo mana yardarsa Allah ya ba mu dama mu aikata alkhairi da bakinmu da kuɗinmu da lokacinmu da rayuwarmu gaba ɗaya kuma Allah ya sa mana albarka a rayuwarmu ya sa abin da za mu aikata na kirki ya zama ya amfane mu duniya da lahira wassalamu alaikum